sai ce musu la zakata lakum alayya sai ba ku da zakka fa a kaina ba ku da haƙƙin zakar za ku karba a kaina kun ji abin da ya faɗa ko fa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka ce inna khalidan mana az-zakata sai ce khalid ya ya hana zakka fa qala lahum innakum li'annahu habasaha wa waqafaha fi ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يسخ بها لأنه قد وقف أمرها لأول لله تعالى متبرعا فكيف يسخ بواجب عليه إذا وجه أكيد بارك في سبيل الله يسوع بعض الشكرة حتى أتي بعد السقن أكيد يروى إذا بقوا فهمت خالد بن خالد باب الزكاة أكيد واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة يسي ونن shine ke nuna بها زكاه التجاره saboda manzon Allah ke muku halis ai ba kasuwanci yake da wannan abubuwan ba ya bayar da su fi sabilillahi da kasuwanci yake da su ba akwai zakka kisa zakata tujibu urudu tijara wajibatun ala nas wajen ya kala jumhurul ulama min salafi wal khalaf khilafan bi dawuda sabanin dawuda zahiri saboda ya fahimci kusuri wa fihi dalilun ala sihhatil waqt yace wannan nasu ne na ingancin wakati hubusi kana da gida kana da gona kana da masana'anta kana da tankuna da shaguna ka ce ka basu hubusi in ji abin da ka samu a duba abin a duba wannan masallaci ko wancan makaranta ko talakawa ko marayu ko babare ko menene duk ya halatta in an samu amintattu waɗanda ba za su sarrafa dukiyar kansu ba وصحة وقت المنقول كما يا حلتا أي وقفي أبن التي ثبتت لي كمان جدا كمان غونا كمان شابنا لتنا كما يا حلتا أي وقف أبن دا أي أي أي تاكي دا وجه وجه كمان موتا كمان إنس أبو بوا وبه قالت الأمة بأسرها إلا أن إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جرير وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة التطوع وأن وأن حبل الكهنة إن زكاة وجب رسي صدقة شيء أكا شبار كشيا ما لم تكن وأن الاحتمال باكي ده معنا لو أكا شيء مزع الله يا أيك أجي أكربو مزع الله بزي أيك أجي أكربو في زكاة واجبة قال ابن الخطار من المالكية وهذا التأويل على ابن القصة فلا يزال يرجع عن المنافسة في لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وإنما كان يبحث في الفريضة قلت الصحيح المسؤول قوله صلى الله عليه وسلم yanzu an gama ibn jamil ba ruwa ya ci bayarwa ne an gama da khalidu ba shi ba zakka ba ta ba akan sa ba ya bada afida abin da ya bada afida da zakka sai aka ce amma qawlun hiya alayya wa mithluha ma'aha to abbas mar ba Allah zakkan abbas na sai kuma da makamancin haka ya ce an ni ta fallaftu minhu zakata amri ne wa qala alladhina la yuzuna ta'jila zakata ma'ana annaha an ana u'adiya an sai suka ce ma'ana wannan manzo Allah ya haranci zakkan abbas ta shekara biyu bana da bana ko ku tumbara aka tambayi na bani da shekara da za su bayar manzo Allah ya yara shi wannan guda shekaru biyu to shi yasa suna kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abbas ba zai sake ba da wani ba sai malaman da suka ce bai halatta a karbi rancen zakan baki ba ya suka ce to ina ma nan fadi alayya ya suka ce ai manzo Allah ne zai ba zai biya ya ya Abbas na da kudi manzo Allah da sai wani tawili ya fi inganci an karbi sakkan abbas ta shekara biyu ma'ana in bukata ta tashi limamin musulman zai iya aika wajen alhazai masu kuɗi ya ce a ba da zakkan baɗi ta shekara shekara biyu ko a biya ga saboda ga bukata ta tashi sai su bayar in suka bayar ya fasu ka a son su ba abin da za a yi magarin su sai bayan wannan shekaru mun gane ko wani lokaci eh ya samu ne a to ya ba an ba da ya ba da zakka ba eh sai aya sai a eh eh ya wani zakkan ko sai to sai aya sai a mai da masa ya danga imanin musulmai eh wannan kamar da aka zakkan sa ko ba sai samu kasara ba da ko ya za a yi wace hujja anan mun karanta cikin musulmi ko tare da mun karanta ko wani ya ba ya da zuciya sadi ya ba da sadaka ba haka bane sai wai gari ba shi da sai manzo Allah ya yi sai dauki golan ya tsaya ya ba shi ba haka bane hakan an karba ne don a taimaka mami mara kuma ya wai gari ya ba shi to sai limamin musulmai ya kalli menene ya fi dacewa a wannan lokaci mun gane ko eh a ah. sai bukata ka kama an nema in aka ba wannan daman sai kuma abu da ta kofa ya san ba ga zai samu haja masu ɗimbin yawa kudin za su kai miliyan ɗari to bana kuma akwai miliyan uku sai ya ba da zakan bana da badiya na shekara goma zai yi bada inda ba a kan eh, za a fitar da mai zaka a'a da ake su za a karɓa eh. abin da ya kama kuɗin shi ne karɓar kuɗin ya ya karɓa ko shekara zai karɓi miliyan kaza zai hana dukiyar sa sun kirki kaza a yaran mutum ne ne misabin zakka ce misabin zakka ba nawa suka ce dubu tis'in da shida dubu tis'in da shida shi ne misabin zakka a Najeriya a haka aka bai yawa ba suna lissafi ne da wai kuɗin karfin dala da karfin canji amma har abada a Saudiya kwan goma sha biyu ne ko kwan goma sha biyu zakka ya kama zai kace daga nan ya kama shi na har ya kace

Eh. ya tsayar ya kuma ba wannan da yake ya zama kasuwanci da eh, wannan matsala ce ba ya zama uru da tijara ce ba gidan da ke zaune a cikin yana kasuwanci akwai zakka ko ba akwai ya zama uru da tijara tana eh. da mota don ɗan kasuwa da ya kawo mota yana hawa da an ba shi riba ya sayar ya sayo sai hawa ya zama mai kenan kasuwanci zai da zakka amma mota da ke hawa ba ni sayarwa shi ke sai yana da gidansa bayan shekara uku hudu biyar da ce sai safa tunanin bari ya sayar ko ya ce gona ko ya ne da niyyar aji da gina sai bayan kaza sai daga ran da tunanin ya sayar yanzu da ran da zai fara nan nan ne ya fara ya zama hudu tijara Bakar kudin kudin haya ko shekara ka karbi kuɗin ka to gidan ba za ka fitar musu zakka ba ayar da kake karba shi za ka da zakka to kana da gidaje kana sayarwa ka sai wannan gida zaka sayar ka sai wannan gida zaka sayar ba a saya ba tun sai shekara ta kewayo sai kai kiman wannan gida miliyan 50 da wannan miliyan wannan miliyan ko wanne sai ka kiman ta cire zakkan sai ka akwai tsakanin ko babu ba shi ya fahimta akwai ko babu me bambanci tsakanin su a ah, ya zama kasuwanci kenan wannan ko ba haya aka bayar kudin da aka karba shine zakka ta wajaba a amma yadda eh? eh zai da gida eh to sai gida yayi kadara ce eh sai ba zai da lafiya yana sai yana sai gida na aje ba ƴaƴansa wani an ba su gida kaza an ba gida wani na wani wani na wani akwai kaza akwai amma yana tara dinki in ba dinki ake su ba a wurin su tara ba tare da su zai ba wajen da zama a cikin gida goma yana zama yau kwarai zauna kwarai zauna sun zama a wurin su tara shi kenan باب زكاة الفطر على المسلمين من من التمر والشعير باب الذي زكاة الزكاة daga dabino da sha'ir alkama za a cire dabino za a cire alkama za a cire shinkafa za a da biro za a da hatsi za a da maiwa za a da masara ko ba za ka ba kowa ne ne zai bada zakkan masara da biro ko kowa da abin da zai bayar to zamu gani insha Allah abin malamai قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن فعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس فجعل يا فرد الجزء تمت بكي أتم الثاني أكيد من رمضان ساعا من تمر سائي ايه ندبين أو ساعا من شعير كو سائي ايه نا الكما كو الشعير على كل حر أو عبد واجبين أكل دكا متن آلي كباوة نمجكم بكر أو أنثى من المسلمين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وهو السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحور والعبد والذكر والأنثى ساعا من تمر أو ساعا من شعير قال sa'i da bima ko sa'i na alkama fa adala an-nasu bi nisfi sa'in min burr sai mutane suka ce sa'i da bima ko sa'i na alkama din ne akwai burr wata alkama ce wacce take tatuwar sai kyau ne maka ka bada sa'i wancan ka bada rabi sa'i wannan yayi to mu'awiyah ibn abi bisuf ya nace ka fara wannan sai sahabbai ka ce a abu yanda muke cewa zamanin manzo Allah ka zamu fitar sawa'an min tsadar ne ko mai sauki قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وهو السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر من ظن الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أمر الحمزة والميم والنون هل هل تدل على الوجود أو أم لا أمر من ظن الله يأمر لي كذا wannan umarnin kad zai mu wajibi ne ko sai an samu karina shin cewa amar to ina mai zancen nasi da zahiri farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri nasi ne ko zahiri ne farada rasulullahi manzon Allah ya farlanta zakkan da kai nasi ne akan wajibi ko zahiri ne nasi ne to amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasi ne ko zahiri zahiri wancan fa ya farlanta qawlan wahidan la la la yuqabil lit-ta'wil alaysa kadhalik to amma amara sai sai amara ya yi umarni da kaza wannan umarnin da za a ce lalle ne wajibi ba sai an samu karina mun gane ko misali kenan nan nassi da zahiri رسول الله أن يفعل كذا أمر رسول الله أن يفعل كذا وما أمر أمر أمر ما قوة واجبي بقول دك أمر واجبي أما فرض aujaba menene shine nassi kenan ah, ma'ana maganar da ba ta kaban tawili shine nass li'annahu ma'khuz min al-minassa al-arus mun gane ko lokacin da in za za auren ran da za a kai ta gidan mai za a dauko ta dora ta kan me kan turmi ko shine min nafsatil arus kenan kowa ya ganta sunan jaliyata kowa ya ganta gashi nan ana mata wanka tana kuka tana yayin yanzu murna suke za ta yi aure ko na da kuka take ta yi za a nan za ta tana ta kuka ko da yake kukan ƙarya ce munafiku amma na yanzu ba abin da yanzu ita za ta je ta rawa raba halala da cingan za a yi biki na za a yi aure na za a yi mene da mene al'amari ya ta za ta rubi ta tsari za kuwa wane isa sai dai a dauke ta randa za ta bar gidansu ke karanta goma sha nawa tana gida yau za ta bar gida sai kuka sai menene sai in ta je gidan mijin za ta kusaci tana jimamin damar gidan yanzu ɗan tana Allah Allah ta gaji da gidan ba haka bane ka ga yadda rayuwa ta canza eh to shine min nafsatil arus kenan an nafsu zahiri ne nafsi ne ba da tawili nafsan daliliyya to amma yace amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka li amara inna na wajibci ne ko na mustahabbaci ne ko na menene mun gane ko hmm. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التيت من نهي تحريم نهي تنزيم أما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط سيمي زي كربي تاويلي أمر بزكاة الفطر صائم صائم من تمر أو صائم من شعير قال ابن عمر فجعل الناس أدله مدين من حصة من حنطة sai mutane suka zo suka ce wannan da aka ce sa'i din mm, ba shi da kwali yanzu an samu mai kyau mai tsada nufi biyu ya isa ma maimakon sa'i din قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن فرض زكاة الفطر من رمضان يا فرلا زكاة زكاة الزكاة أشكين أزمي قد أزمي على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير ساعة من تمر أو ساعة من شعير وأن النفس أكن سوى وزكاة الزكاة واجباتي أكن بك مسلمين ثاني كوباوة نمز كومتي بابا كوياو تأتي فرض زكاة الفطر على المسلمين ba nassi bane akan dukkan musulmai maza da mata ko manya da yara zahiri ne kan abin da ake nufi kenan wani zai ce a'a ai wajibi ne nasu akan manya amma yara kan kanana da rufi alqalamu an ata a ya bulga ba haka bane to to amma sai ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatan fi al muslimina yace hurri nassi ne kan da au abd nassi ne kan bawa أو رجل نفسي ليكن نمجي أو امرأة نفسي ليكن مشي أو صغير نفسي ليكن أنكرميه أو كبير نفسي ليكن مبقى لا يقبل التأويل شيني محمد مكان ظاهري ده نفسي لكن فراد زكاة الفطر على المسلمين يتي ظاهر وانا مغنى يتي على المسلمين to da bawa da ta da namiji da mace da babba da yaro duk musulmai ne zahiri abin ya shafe su amma baka da tabbas saboda wani zai iya kawo dalili ya cire wannan ya cire wannan ya cire wannan ba haka bane to amma dai sai farada zakatul fitr halal muslimina sai ce hurran aw abdan zakaran au unsa sagiran au kabiran ya zama nassi ne kan kowanne a cikin wannan mun fahimci bambanci tsakanin nassi da zahiri ko sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin nassi ne kan التمر والشعير zahiri ne kan abin da ya wannance su daga abinci mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياذ بن عبد الله بن سعد بن أبي سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول أبو سعيد الخدري يتي كنا نخرج زكاة الفطر يتي منك تلتزام من الله صلى الله عليه وسلم منا فطر الزكاة في الجكي ساعة من طعام سائنا أبنتي أو ساعة من شعير وسائنا شعير أو ساعة من تمر كو ساعة دبيب أو ساعة من أقد كو ساعة شكر أو ساعة من زبيب كو ساعة الزبيب زبيب مسشن أقرب إذا يدفك السواك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داوود يعني ابن قيس عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير قرب أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من عقد أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا yace abin da muka tsarwa kenan zamanin manzo Allah haka muka tsarwa har wata rana da Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo aikin hajji ya dawo daga Sham kenan aw mu'tamiran ko ya zo ya umra ko dai hajji ko umra fa kallama an-nas ala al-minbar yace shine gaba a wannan lokaci sai ya yana mutane magana fa kana ma kallama bihi an yana cikin abin da ya faɗa ma mutane an yace inni ara inni ura أن مدين من سمراء الشام تعدل ساعة من تمر فأخذ الناس بذلك da ya hamin bari sai ce ni ina kyautata zato ina zaton cewa na an san mun shan mai kyau ne tsada mai kwaliti ya yi daidai da sa'i na dabi ne da shi mutane su tun da yake malami ne su sahabi ne shugaban musulmai ne yana ganin in shihadi da yake nan da sai wa'in suka ɗauki wannan in muka ce kai ne dabi ne sa'i sai su zuci samara al sai su ba da mabi guda biyu fa akhala hala nas li zalika qala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri yake amma ana yake ni dai kun gannin nan fala azan ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu abadan maa yace yadda na saba ina fitarwa zamanin manzon Allah haka zai fitarwa har abada iya rayuwata idan ku kuma da murbi biyu na Aisha ba ni da biyu sa'i da biyu zan bayar yadda ake fitarwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ita hadi ba ta taso ba a waje ala hadathana محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن اميه قال اخبرني اياض بن عبد الله بن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina ke mun kasance muna cikin sakkanci da kai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina taqulu alwawu wawul hal rasulu mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alam fati dhammatu zahirati fi akhirih wa huwa mudaf lafz jalala mudaf ilayhi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فينا أي كائن فينا فينا جار ومجرور متعلق بخبر المبتدا المعذوب والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي والحال حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم فينا تسعة الواو واو من جملة حالية إنا نخرج زكاة الفطر حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم فينا an kulli sagirin wa kabirin za mu fitar mu babba ko karami sirrin wa mamlukin da ko bawa min salatati asnafin cikin abubuwa guda uku sa'an min tamri ko sa'i na dabiru aw sa'an min aqtin ko sa'i na tukus aw sa'an min sha'irin ko sa'i na al-sha'ir wani kala dan wani kala nau'i ne alkama falam na zan nufi yi kudalika hatta ka na mu'awiya ban bushe ba haka muke fitarwa har sai na mu'awiya ya zo fara'a an na mudaini min gurri ta adinu sa'an min tamri sai ga mujiji na alkama mai kyau mai tsada ya yi daidai da sa'i na dabino kala abu sa'idi sai abu sa'idi ce fa amma ana fala azalu ukhrijuhu kazalika yace bazan mushi da ina fitarwa yadda na fara fitarwa alwa hadathani muhammad bin rafi'i قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي زياد بن ابي زياد او ذباب زياد عن عياد بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقف والتمر والشعير قال وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عدلان عن اياد بن عبد الله بن ابي طرف عن ابي سعيد الخدري ان معاويه لما جعل نصف الصاع من الحنطه ادل صاع من تمر يتي ان معاويه يتوكيتي رب الصاع نا alkama mai wani kala mai kyau ya yi daidai da sa'i na dabino an kara zalika abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri ya musu da kai sai a'a shi bai ji da haka wa qala kai ce la ukhriju fiha illa alladhi kuntu ukhriju fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi yace ba yadda ba abin da zai yi yadda da ina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an min aw aw aw min باب الامر باخراج زكاه الفطر قبل الصلاه babin da ya zo cewa ai umarni a fitar da zakkarta da kai kafin sallar idi ngarku yau ke ne lokacin fitar da zakkarta da kai wajaba suna ce daga zaran an ga wata kafin lokacin da za a tsaye da sallar idi in ka fitar wannan manzo Allah ya bar tabbacewa fa innaha sadaqatun maqbula amma har kare hakai sakaci bayan sallar idi fa innaha sadaqatun min as-sadaqat ba tabba tabbatar ka cikin sadaqo sarka ka bayar dole kuma ka bayar in Allah ga dama ya karba ki ga dama bai ki karba amma ka bayar da lokacin da aka ga wata aka ce an ga wata kafin a tsaye da sallar ah, idi in ka bayar manzo Allah ce tabbas fa innaha sadaqatun maqbula akai kada ko lokaci ya halatta a baya da kwana ɗaya kafin sallah ko lokaci kwana biyu kafin sallah kun aka ba da ya wadata eh to umman ba shi da hali aka ce ka bayar daga cikin abin da kake kai kake da shi ya wadace ka ya rabu ko sai ba da shi to shi ma ya zama za a bashi kenan ko suka ce sai aka zo aka bashi kafin sallar kafin a tsaye da sallar idi ya wadatu wani ya rabu shi ma ya zama ne kenan sai shi ma ya baya قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو قيثمه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة من قال هي أمرني أمر زكاة الفطر أباير كافر في تجزوا الصلاة امر أي كنت أمر يا زوجي نقول با امرنا للوجوب ني وين يبين صلاة بتيبا وين كافر أزوتا بتيبا يجي أمر أن ظاهري ني ظاهري من غني قلت قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي قريش قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه saboda malamai malaman usul duk kalma ce da suka zo suka ce to sigogin umarni wanne ne suka ce amara alhamdulillah wal minra da is'al ikaza a ce manzo Allah ce yi kaza uku amara ya yi umarni da aikata wanne ne karfi cikin wajen yi kaza ya fito amara fa zai ta sai sa malamai su ce al'amru lil wujubi al'amru lil nadbi al'annahi lil wujubi tahrimi annahi eh, lil bane yake ce wal wal ra amara shin karfin ta ɗaya ke da if'al kibatu af'il au if'al ka ce amara ba nafsi ne ba nafsi bane kan wajibi amma ita za a ko an ya zama wajibi sai an samu da dalili da zai fara kashi daga barin wajibi mun gane ko amma a ce manzo Allah sai tafi ce ko ce amara amara rasul amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuma mun gane ko tashi ya zama wajibi wajen tashi dole ya tashi amma amara wata kila in ya ga dama ya tashi in ya ga dama ya zauna ya ga dama ya tsaya ba haka bane shi ne malamin nasu jihore maka da a wanda abin da aka ce ka bada zaka abin da ya rabu ya karu kan bukatar abincin da kai da mataka da yayan ranar sallah ne daidai kuna kiya karewa ba ko ragowa sai ba za ku ba wanda zai garba ku bayar ba wanda zai nasa ku bayar sai ku ci ku wadatu dama su ma an ce ku ba su ne don su ci wadatu sai kai ka ba su ku kwanan yawa dama yana shi kenan tunda sabar sai musu kasu ma kana an zara gina wa da a karu ba haka bane ka fara da wanda kake daukar nauyin sa ba haka bane da inda ake magana shine ba shi da abin da zai bayar zakafi da kai ba tarjama ba kansa amma da aka da aka ga wata kafin daga cikin dare din kafin zuwa ayi sallar idi shi wanda ya kawo masa za su zakka wanda ya kama su ta zakka wanda ya kama su ta zakka yanzu ya zama mai kenan ya zama mawadaci yana da abin da zai ci ya wadace shi to shi ma wajibi ne akan sa ya fitar da zakka a cikin wanda aka bashi sadaka din ko ba wajibi bane ya wajaba akan shi ko da wajaba ba ya wajaba to ba shi da abin da zai yi kuma ba wanda ya kama sa har aka idan da sallar idi can zuwa azhar sai aka kawo masa ya zai ha ta fa ta fa sai ya ci abin sa ta rarrabu kuma fa sai ya ajiye shi gobe na'am a ah, duk da kazan malami ya faɗa sai ya je koro da ita yin ba mu harware abin da a ah, tun da sace wani malami ya ce duk abin da zaka faɗa ko ka ce mun goyi bayan sa ko shi eh, sai ka je koro nan ba mu harware matsalolin da wani malami ya faɗa eh.

suka ce cikin abinci wani suka ce galibin abin da ake a garin kamar kano menene galibin abincin musulmai dawa masara dawa shinkafa wanda zai fitar da sakatin wanda zai tabbata kaɗin yana cikin mutane da dawa suke ci ko masara sai ne sai su to wannan kuma wanda shi gidan shi sun shekara ma ba su ga dawa ko masara ba shinkafa suke kuma shinkafa ne to sai zai zai tabbata zakkan su da kai wanne ne zai ka ga ku ga shi nan ya bar aso buhun masara ga gero an aje wanne ne zai fitar abin da yake ci zai fitar ko ko a'a abin da talaka yake ci zai cire ba su Hey. Eh? Eh. zakatul fitr bari mu gama su abin mawada shi ne Allah ya bude masa gidan ku shi a shekara ɗaya biyu ba a gama masara ba ba ba a jikin kashin jaro kuma masara kudawa ba shinkafa a kikawa shinkafa za su ko shinkafa da makaroni da taliya da mai da madina to shi zakkan da kai shekara ta kewayo wajibi ne akan shi fita ko zai fita cikin abin da yake ci ne ko ko sai galib kotun balad

وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. أين المغيّة ya mulka sai in sun cika wannan sharadi me ya faru ne shi ke nan sai farki ya ce me ne duk gona ne gonaki ne menene da menene to dama majalisun farki dama sarauta sarki na rawanin aka nada ko ba na rawanin aka nada ba rawanin aka nada ko hula ko hula min abin nan ya a masalla aka kasa rawanin aka nada da sunan Allah ko sunan wa ma'ana shi ne ramji na addini yasa kuma da'iman fara sarki akwai malamai akwai ke zama akwai da zaka masala ta zo ke mai shari'a ta ce ta ce ai Allah ke manzo Allah ke shi kenan ta ce na imani hatta yuhaqqimuka shi ma shajara bai ba banda saba da banda sada sarsara kuna ina za a yi wannan ko ki yarda amma sai da masallaci ne duk ina masarati na biyu manzon Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wani na zama liman wani na zama liman al'amari ya rinka bi an tashi kowa yana so kowa ya hau kujerar naki sai a zo a ce su shi ke nan ne ya ai muna da kotun koli ko ina da kotun koli mun Allah ya fada sai a zo a zauna da kowa a ce shi nan dukan su musulmai ne an gada ai amma manzo Allah ya ce ya ummu qawma sai a ce to gashi manzon Allah zai zartar da hukunci zai yanke hukunci sai a ce manzon Allah ya ce ya ummu qawma aqra'uhum bi kitabillah to kai ne ke tare da kai Allah ya haddace wannan ya haddace shi ke matsalar ba za ta gama ba ana وإن كانوا بالقرآن سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم بالقرآن ما أبني يكلم مسألة فكر أي من الله يورد آية يا سكان القرآن يا حدثي يا إقراء مجودة يا سن كثير يا سن مريم كمسألة تاتي في سنة الجوجارة كأمس أشد وعن مسألة يجي زما يترك زي سن زي كتبة زي سنة كذا كذا هو أن يجي مسألة زي زونا تكاني في الله يورد أصل سنة من الله صلى الله عليه وسلم يكلم نرى سيرة كي نبينا الله أكبر wane ne wane ne a gatarka ko kuwa suka aiko ka duk suka dole aka baka tun baki ɗaya na Allah ya tsallake kowa za ka ji ba daɗi ko an tsaye ki faya da shi ne neman kaza kaza sai ka ji ba daɗi zuciyar ka imanin mai zuba ya rabu ma la ya ji dufi an kusa da haraja. da aka tabar da jiri na wane ne wannan hukunci manzon Allah na nika da kai sai da kafa sai da kafa na nika manzon Allah shi ne gaskiya ba ba ka limanci ba amma in ba isa ba sai ka ji limanin ma imani saboda ne an لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت hukuncin da manzon Allah yayi bai bakanta ma rai ba sa'annan kuma yusallimu taslima kace la ni kauya hukuncin manzon Allah ne daidai manzon Allah ne gaba na duniya da lahira ta ba wallahi wallahi kai ka ba in ba ka ba kuwa shi ke nan gatan fuskar ka take wani rayuwar da yadda take ko da kai sai ya da son zuciya wani ake so wani ne ba a so wani gata wani ne ba ya shi ke nan al'amari duk ko ina sai da lalace kuma kowa na kankana kudin sa a ciki dan ne ba lallai sai kai ko kana da hannun a ciki ba a'a Allah ne aje ka'ida ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu khaffa yanzu duk kirkinka ka. hukuncin ka dole in dai kai malamin karanta ne ka je ɗaurin aure sai an kasar kafin a baka saboda me saboda sha'anin kantarwa ya zama ba shi da mutunci wai ba sana'a ba ce dan ba ka da isasshen albashi ko min cikin ka laifin ka ne ba laifin ka bane dan kana cikin wannan tawagar da aka yi lalaci shine ma'ana واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب wannan rashin ruwa da muka rasa ana ta shan wahala dukkan mu nake da nake a akwai waɗanda wallahi ba su kuma ba su amma suna cikin al'umma za a kama wani da wani kana ciya za a yi idza nazala bala'u ya ummu salih wa salih هذا شيء ثم نمت بالذين اتقوا ولا نرى ذلك من الجهاد الدنيا إما شيء إيه فتركوا الدنيا في سبيل القوة إما شيء عند الآخرة في أول وامتاز اليوم هذه عليك بعد أما لو تسقوا وامتاز اليوم أيها المجرمون كان تزور حديد وتعني وسكى مسك كذا بجي وسكى أول وارث أول أما جاء hukunci sa ɗaya wanda ya je jangalo kuna kallo ba ku hana ba ba ku ba wallahi in masu yi ba ta ko sai ka hada ku baki ɗaya to fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum shine ce misdaqan hadha sababin saukar wannan aya shine wata kissa da ta faru tsakanin wani sahabi da sahabi sai kotun koli sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hukunci to sai daya ba zai iya cin hukuncin ba amma sai ji ba daɗi a cikin zuciyarsa to shine kissa take kissa gata قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد